Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Kumel tare Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Asabar 15 ga watan Yuli shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa kungiyar kwarago ta ba da hujjakin amincewa da raba wa 'yan ƙasa naira biliyan 500 a wani matsayi na samun sauƙin cire tallafin man fetur da aka yi daga nan ibrahim sun garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyin sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya. zama jama'a asalamu alaikum mu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kwantar da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani asibitin kasar domin duba lafiyarsa a yau Asabar. Amma yana cikin koshin lafiya kamar yadda ofishinsa ya bayyana ba tare da nuna alamun mika mulki ba. Netanyahu mai shekaru 73 shugaban kasar da ya fi daɗewa kan karagar mulki. Ya yi korafin ciwon kirji amma yana cikin hayyacinsa sosai a lokacin da yake kan hanyar sa ta zuwa asibitin sheba da ke garin tel hashoma kuma da kansa ya taka ya shiga dakin gaggawa in ji gidan talabijin na channel 12 a na isra'ila ya kuma kara da cewa ba a gusar masa da hankali ba kuma babu wani aikin tiyata da za a yi masa da za ta bayyana cewa ba zai iya aiki ba kawo yanzu dai ba a bayyana wanda zai maye gurbin sa idan bukatar gaggawa ta maye gurbin nashi ta samu Netanyahu wanda aka zaɓa karon farko a matsayin Prime Minister a shekarar 1996 a jam'iyyar Liquid mai ra'ayin mazan jiya ya kasance mai kwarjini da ra'ayin riƙau inda yake jagorantar juyin juya halin 'yanci a Isra'ila yayin da kuma yake amincewa da samar da zaman lafiya da Falasɗinawa da ƙasashen duniya suke goyon baya da kuma tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a jiya juma'a cewa miliyoyi 'yan ƙasar sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa tashi hankali da karancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya hukumar lafiya ta duniya ta ce wasu hare-hare hamsin da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane goma tare da jikata wasu ashirin da ɗaya tun bayan da aka fara yaƙi tsakanin sojojin sudan da dakarun rundunar tsaro ta rsf watanni uku da suka gabata rick brennan daraktan agajin gaggawa na ofishin yanki na hukumar who a gabashin bahar rome ya ce tashin hankali da rashin tsaro da ake ci gaba da samu tare da ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin kiwon lafiya da takaita samar da muhimman kayayyakin kiwon lafiya na jefa al'ummar sudan cikin halin ni yasu ba tare da wata mafitar siyasa ba amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda tsarin demokuraɗiyya ke tafiya a halin yanzu a ƙasar. a cikin wata kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na associated press da cibiyar binciken lamuran yau da kullum ta norc ta gudanar kusan rabin amurkawa wato kashi 49 cikin 100 suna cewa demokradiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a amurka kashi goma cikin ɗari ne kacal suka ce komai yana tafiya daidai a tsarin demokradiyyar yayin da kashi arba'in cikin ɗari kuma suka ce ba yabo ba fallasa manyan jam'iyyun siyasar kasar ma sun sami karancin maki dangane da yadda kowace su take tabbatar da akidun dimokuraɗiyya kashi 47 cikin 100 sun ce 'yan demokrat na yin aiki maras kyau ta fannin akidun dimokuraɗiyya yayin da kashi 56 na ƙuri'un suka ce 'yan republican kai iya yin aiki mafi kyautattuwa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a yau asabar ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrin ta na yau da kullum cewa cire janar na sojin rasha manjo ivan povov wani shahararren al'amari ne domin da alama an kore shi ne saboda bayyana wata damuwa ba wai rashin kwazo kamar yadda aka yi zargi ba a cikin wani faifan bidiyo da ya bayyana popov ya zargi ma'aikatar tsaron rasha da yankan baya da kuma cire ruhin sojoji a cikin mawuyacin lokaci da tsanani ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce rashin amincewar jami'an rasha kan sojojin rasha ya yi daidai da abin da shugaban na rundunar wagner yevgeny prigozhin ya yi bayan borin da ya yi a watan yunin shekara ta 2023 shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin sa na yau da kullum a ranar asabar cewa rundunar sojin rasha a yankunan kudanci da gabashin mu suna ba da duk abin da za su iya don dakatar da mayakan mu zelensky ya kuma ce har yanzu gwamnatin ukraine bata kammala yunkurin da take yi na neman goyon bayan kasashen duniya ba manyan jami'an diplomasiyyar india da china sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a jakarta wang yi ministan harkokin wajen china ya shaidawa takwaransa na kasar india subrahmanyam jaishankar cewa akwai buƙatar ƙasashen biyu su daidaita ƙawancen da ke tsakaninsu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar ƙasashen biyu dai na iyaka mai tsawon gaske da juna inda alaƙar da ke tsakanin rundunonin sojin nasu za ta yi tsami amma yarjejeniyoyin kai iyaka da dama da aka kulla sun soma inganta alaƙar tasu duk da haka a cikin shekara ta 2020 sojojin sun yi arangama da juna inda aka kashe sojojin india ashirin da sojojin china hudu ma'aikatar harkokin wajen china ta ce india ta amince da wani zagaye na tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kan iyaka murtala faruk sanyin na ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kungiyar kwarago ta ba da hujjakin amincewa da raba wa 'yan ƙasa naira biliyan 500 a wani matsayi na samun sauki kan cire tallafin man fetur. Kungiyar ta ce idan ana son 'yan ƙasa su samu sauƙi, to fa sai an biya ma'aikata albashin naira dubu ɗari uku kowane wata. To sai dai manazarta na ganin kara albashi mai yawa hakan ba shi ne mafita ba. Wakilin murar Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Madina Dauda. kungiyar Kwadago ta Najeriya wato NLC ta yi fatali da shirin bayar da tallafi na naira biliyan ɗari biyar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar inda ta ce hakan ba zai wadatar da al'umman ƙasa ba musamman ma irin wahalhalu da ma'aikata ke fuskanta sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi a ƙasar. Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir ya ce wajibi ne gwamnati ta ƙara wa ma'aikata albashi har naira dubu ɗari uku domin ba su damar shawo kan taɓarɓarewa dambarwar tattalin arzikin. maganan gaskiya shine mun faɗa cewa in dai har da gaske ake yi a ba karan ma'aikaci naira dubu ɗari uku ai akwai hanyoyin da za samu wannan kuɗaɗe a ƙasar nan in dai aka kau da maganan cin hanci da rashawa da kuma kere da su shugabanni suke ba kuɗaɗen da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum in aka raba wannan kuɗaɗe to sauran kuma raɗaɗin da yan najeriya su ci gaba da ji shi kuma a yaya kuma biliyan ɗari biyar a mutane kusan sama da miliyan 200 da shauransu a ƙasa ina maganan adalci a nan wannan don wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gaje ba ma ɗari uku ba ya kamata a ce dubu ɗari hudu ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta nlc shi kuwa shugaban muryar talaka na jihar yobe sale bakuru sabon fegi da maturu ya ce ƙungiyar kwadago ta rika sara tana duban bakin gatari yunkurin shugaban ƙasa na bawa 'yan najeriya tallafi wannan yana da kyau saboda idan aka yi la'akari a ƙasar ba wai ma'aikata ne kaɗai suka fi wayanda ba sa aiki yawa wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa to idan aka ƙara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki fa tun da dai wannan raɗaɗin cire tallafin man fetur din ya shafi kowaye a ƙasar nan sannan ita ma ƙungiyar kwadago da ta tuc kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba karin albashi ba laifi ba ne kwarai da gaskiya na buƙatan karin albashi amma dai maganan gaskiya naira har dubu ɗari uku ba abu ne wanda zai yiwu ba da kuma ba abu ne kuma wanda hankali zai ɗauka ba ya kamata ita ma ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda ƙasar yake. amma dan majalisa mai wakiltar tsanyawa a jihar kano injiniya sani bala tsanyawa ya ba da hujjar da ya sa majalisar wakilai ta amince da bawa shugaba numbu'i izini na yin amfani da naira biliyan ɗari biyar. mu muna ganin cewa hakan da aka yi yana kan turba mai kyau domin akalla zai rage ma waɗansu daga cikin mutanen ƙasar nan raɗaɗin da suke ciki to ko in an yi hakan abu ne da muke kira nan gaba a sake duba shi in ma hali ya yi kafin wata shidan ya inda yadda za a ƙara muna sake kira ka cewa a duba a ga yadda za a sake daɗa wa mutane irin wannan palliative da zai rage raɗaɗin halin da yanayi da suke ciki. Ƙungiyar kwadago ta ce za ta ci gaba da zama na keke da keke da shugaban ƙasa ƙasa saboda a nuna masa muhimmancin ƙara albashin domin waɗannan tallafin ba za su taka kara su karya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kama sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, akan iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voa Hausa. Domin sauraron shirye-shiryen mu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado dan juma garin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare Ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi da ke garin Gombe Alhaji Musa Yola. Nasiru Ilhikaya gare ka. Alhaji Musa Yola za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadarin Asuba da Magaram da Ado Dan Juma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace ƙasa ce tafi yawan fulani a cikin duniyan nan sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin fulani. yi kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai najeriya yawan fulani don kabilun da suke cikin najeriya na fulani la'i beta la'i fulbe wodi walarbe wodi sukuren wadi eh, mare wode sun lubawa wode alhaji musa rulai mun bar ki kusan ka kuma hulatancin gaba ɗaya kuma da hausa muke so a mana magana to akwai akwai ba'awa akwai um, um, bawan kori akwai lubawa akwai a nan a najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce aku akwai ah, abinan sukur akwai lubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi ne fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din da haka kaga wata gari wata kila su um, eh, kabilu kaɗan ne suke a wani bangare kaga su lubawa suna sokoto katsina bin da ake faɗa cewa hausa fulani ai fulani ne suka zo zama hausawa hausa kai hausawa ne to asalin su suna da kabilun su eh, gobirawa eh, agalawa eh, kusumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duk ajiya aka yi daga hausa ka sarautan kar da sarautan ba tun hausa ba fulani ba ne to ai ina fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an tagaita in ba sun kai talatin in ka koma da su jama'a da sauran su ka wanda ba a sasu a tunan lissafi ba haka kaka baban da suka kai najeriya gaskiya magana in yawan fulani ne kuma duk da ma'an yanke nigeria duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai najeriya dai ma abin da faɗa maka kaɗan bai fi kasi ɗaya bisa uku na kabilun fulani ba gaya maka wannan da faɗan nan kuma yana da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun fulani ne ko ban koma fulani masu kiwo a jeji ba bai faɗi ko ɗaya daga ciki ba to da haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar nijar Ah, na taba yi ma tafiya na gamu da wani wanda bafulatani ne amma daga sudan yake na taba zuwa senegal ah, ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da fulanci ah, duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulani gaba na najeriya ma daga futatoro suke fulato kuma daga kasar ya jihar da silinga tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zo ya soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani dingoni suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma fada zakin da suka yi yawa a dama cakatin suka da abinda suka kamar lanke ne suka basu a silinga da sauransu

da ya fura ta innan lokacin da banjo da wannan masu agoba ya zuwa a tarihin da wazir zuwa da rubuta da ya zo sai aka awara masa da ya wace aka ta banjo mango banjo mango ita innan da aka awara sai da ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da roboba da wuyo da ma nasi na manta sunan da su hudu suka fara yin filatanci nan ne ko an sani asalin fulani kuma abin da ya sa da suka zo shi din da ya zauna wurin ya zo ba a yi yage suka bi addinin musulunci sai ugba sai dalili abinda wannan baziri junaidu sai rubuta littafi na karanta wurin ba tare da ka na gina shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh waziri zuwa sokoto waziri zuwa sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mangu ita ce aka aure uku ba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yanzu za a faɗi ko da dangin fulani wanda ya haife su su nan suka zo ma fada sunan wa'annan kakanninsu da aka aurar da babu zumangu sunan wa wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka rufa suka soma fada da wannan su asalin wasu sun son su wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabar ne za su koma da zai fi son zuwa najeriya ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan lamarin nasi ana faɗa cewa sai ukuba an nasi a cikin zuwa annabi annabi Ibrahim daga daga daga Bagadaza shi ne ta ko wajajen kasar Mali a nan ne eh, aka aka wannan garin futa futa toro da toro to a futa toro ne zana sarkin sai ya ba ya su bajjo mango ya aura ya so aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda wajen zai da rubuta ni ba ni Musa ya fara ba kuma sannan ah, sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa nan yankin Najeriya yawa a can suka so mu fada da asalin wa'ancan da aka samu so kuro ne fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin baban su inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya hmm. suka zauna da daga cikin su masu rabiya su zaman su a Kamaru da nan din da duka kuma wasu fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma abuja wajajen yankin kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga sunan fulani ne har da shanu su amma ba sa jin cin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan a'a su hausawa ne suka batar da su mutane kamar sun lubawa ne ga sunan masu da suna nan sun lubawa ne amma ba sa jin cin don zaman ƙasar hausa yanzu ko ko nan gombe da muke magana yanzu in nan waje gida kake ji ana cin da sarakin gombe yana jawabi kowane tare da fulatanci ke da mutane fudu suna fulatanci sarakunan suka daina yin fulatanci siyasa talakawa suka yadda fulatanci adama wanda yake ciniki ake da kuma hudan da fulatanci ke da siyasa har yanzu har kabilunsu suna jin fulatanci ciniki da fulatanci ake yi wanda sai kawo haka ba shakka na alhaji musa yola na je kwanaki nan mambila a nan guroje inda na samu wasu ma arab shiwa ne amma fulancin suke sai ka dauka duka ma fulani ne a goje ba mutanen su fulani ne wa suka daga da yobe nan bayan su suka zauna goje na san zauna goje su ne akwai kuma rahaji akwai geroji akwai kai na min su ne suke mamida kuma mamida har suke tunda suke nan 1960 da na je mamida lokacin kowa da filin gonansa iyakacin ta samun sa shekara yau ba su ba su shiga sanin wani ba a rasuwa ba da fulani ne alai musa da ko wani abu da ake cewa ko fulani kuna da shi shine ah, duk da an ce ba kwa yarda da ne amma kuma ba kwa manta gaba wato ma'ana muku wani laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai kura ma me zaka ce kan wannan wannan hali na adam ne bai kamata dan adam isa na mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an munana masa kada ya manta da an munana masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mai zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantuwa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cutar da shi dole kuma Allah ma kai ce yayin an cuce ka ko ka rama Gobe abin da ka cuce ka sai amma inda kai hakuri sai yafi alhaji musa kamar na taɓo ka har hulatancin da aka fara taso ne ai eh, ba haka ba ne daidai ne a yin fadi haka don gaba da ya ni mutumin kirki bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake manto abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta da ya zama dabba ƙarshen wannan zan tara ko wata al'ada ta fulani ta kulaku da ake magana da an san fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fushi da makami ma sai ka samu akwai fulani a ciki. ba don lokaci ya kara wurin gaya maka duk in kai sata ba a nan ba a najeriya ba in ba mai karfin zuciya sai sata sai su yi sata bayro amma sata tsari hanya fata in ba fahimta zai iya yi ka sa sakon zai yi a najeriya nan sai ba fulatani ko ana so ko a su suke yi dan fulani nan su suke yi fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka kare su hannun su dama su hannun suka sani me za su yi to bayan sa da me aka saka musu dole dole su dole an sai cutan sai ta aka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi dacen ba fulata ne ba fulata ne ba ka taba ran fulata ne yana cin abin shi a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa sa fura ko da ko da bahaushe ma da furan a zaura ake kai masa to amma ga yanzu an zama kara zube an yada an al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su eh, zuwa nan yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da ƙasa ma ga mu ne dukkan mu mun mai da ƙasan muna zaune kawai kamar ka zo kayi loji ne zaka wuce kuma najeriya ita ce kasar mu ba mu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din abin da suke mutane tunaninsa da matarsa ya yan wansa ma ba su da su ba haka muke ba To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya. ni ibrahim kalamasi sigarba ke cewa sai mako gobe a gai da malam ibrahim yanzu kuma sai wasanni a takaice. Birtaniya ta wanke tsohon dan wasan Manchester City Benjamin Mendy daga laifin yiwa wata mata fyaɗe tare da yunkurin aikata laifin kan wata matar ta daban. An zargi matashin ne mai shekaru 28 da yunkurin aikata wata mata 'yar shekaru 24 fyaɗe a gidansa da ke Matron St. Andrew a watan Oktoba na shekarar 2020 an kuma zargi Mr. Mendy da yunkurin yiwa wata mata fyaɗe mai shekaru 29 wadda ta ce ita ma an yi lalata da ita. a gidansa shekaru biyu da suka wuce haka na zuwa ne bayan da aka wanke shi daga laifukan fyaɗe shida a wata shari'a da aka yi a baya a watan janairu dan wasan na faransa ya barke da kuka yayin da alkalin alkalan kotun ya garanta hukunci da laifin bayan shari'ar da aka shafe makonni uku ana yi a kotun chester crown hukumar kwallon kafa ta afirka a madadin fifa ta fitar da jadawalin wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya bangaren kasashen afirka Afirka hukumar FIFA ta dakatar da Alnas daga sayan sabbin 'yan wasa. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da kungiyar kwallon kafa Alnas daga sayan kowane irin nau'in dan wasa har sai ta biya bashin da ake binta game da cinikin dan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa wadda kungiyar ta saya daga Lasta mai doka Premier a wancan lokaci. Ha'ilau dai muna bangaren FIFA inda FIFA ta dage dakatarwa da ta yi wa Zimbabwe daga halartar gasar afcon sannan ta kafa wani kwamitin wacin gadi da zai sanya idanu kan ayyukan hukumar na tsohon shekara guda na ya bada karamawar 'yan kamaru a gare ni bappe tauraron faransa kyalen bappe ya ce yanzu haka yana gudanar da ziyararsa a kasar kamaru a matsayin mahaifar mahaifinsa ya ce karamawa ce matuka da yanzu ya samu damar sa kafa a mahaifarsa ta kasar kamaru wadda ke zama mahaifar mahaifinsa a jawabinsa ga manema labarai bappe mai mai shekaru ashirin da hudu ya ce cike yake da farin ciki ganinsa a ƙasar ta kamaru da yadda mutane ke ci gaba da nuna masa ƙauna lallai ilahin yana jin daɗi paris st germany na neman yi wa biyamunich yankan baya a zawarcin hairi kane daga tottenham ita kuwa manchester city ta kwalla faranta a kan ɗan wasan biyamunich benjamin kwave ɗan ƙasan faransa a matsayin wadda ta fito ta saya idan ɗan bayan ingila kyale walke ya koma wajen zakarun na Jamus. Liverpool za ta duba yiwuwar shiga goyon bayan sayan dan wasan tsakiya na Brighton Moses Casedo mai shekaru 21 idan Jordan Henderson da Fabinho suka tafi kasar Saudiya. Ana sa ran Liverpool din ta sayarwa Al ilfad Henderson kan kusan fan miliyan goma. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Lado Salisu, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. Tusar filo a takaice an kwantar da Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani asibitin kasar domin duba lafiyarsa. Amma yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau Asabar ba tare da nuna alamun mika mulki ba. Netanyahu mai shekaru 73 shugaban kasar da ya fi daɗewa kan karagar mulki. ya yi korafin ciwon kirji to amma yana cikin hayyacinsa a lokacin da yake kan hanyar sata zuwa asibitin sheba da ke garin tel hashoma kuma da kansa ma ya taka ya shiga dakin gaggawa in ji gidan talabijin na channel 12 na isra'ila hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a jiya juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da durƙushewar kusan tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da karancin kayayyakin aiki ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai musu hare-hare na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a halin yanzu a kasar. a cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na associated press kusan rabin amurkawa wato kashi 49 cikin 100 suna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a amurka to masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi idan allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin za kuma yi shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da salaman abu wanda haɗa shirin tare da bada umarni sai injiniyan mu ta yau malama na shwan daga nan birnin washington dc ne sarfi hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum